يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطه بالكافرين suna roƙonka ka gaggauto musu da azabar da kake yi musu alkawarinta kuma haƙiƙa wutar jahannama da Allah ya tanadar wa kafirai za ta mamaye su ba za su iya gujewa azabarta ba